ba hijirar shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daidai da biyar ga watan mayu shiga ta 2019 miladiya an kawo ƙarshen watan shaban mun samu labari da tabbacin ganin sabon watan ramadan daga shugabanni da ƙungiyoyin addinin musulunci da kuma a ko'ina a cikin faɗin ƙasar nan kuma kwamitocin dubin wata na ƙasa da na jihohi sun tantance kuma mun tabbatar mun amince bisa ga haka gobe litinin 6 ga watan mayu shekara ta biyu da goma sha tara miladiya ya zama ɗaya ga watan ramadan shekara ta da arba'in bayan hijira saboda haka muna kira ga jama'ar musulmi da mu tashi da azumi gobe idan Allah subhanahu ta'ala ya kai rayukan mu muna so mu yi amfani da wannan dama na wannan jawabi mu kare kira ga jama'ar musulmi na yawaita ayyukan ibada a cikin wannan wata mai alfarma don samun gafara da alheri daga ubangijinmu mu kuma ci gaba da yin addu'o'i musamman ga shugabanninmu domin samun nasarar shugabancin wannan ƙasa tamu da kuma samun cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba muna kuma ƙara kira ga musulmi da mu ƙara kyautata ayyukanmu a kan hanyoyin da addinin musulunci ya umurce mu na zama lafiya da 'yan uwanmu ba tare nuna bambancin ƙabila ko addini ba Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya amin muna maku barka da ganin watan ramadan mai albarka wannan lokaci wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh